يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 shekara 443 muna godiya ga allah wata wata'ala da ya ba mu ikon ya kawo mu a raye kuma ya ba mu ikon haduwa a masallaci masudin muhajirin inda aka saba haduwa domin karatu musamman irin wannan rana muna haduwa a wannan lokaci muna karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'i da bid'a'uha wadda a sheik muhammad nasiruddin rahimahullah ya wannan mura karatu a matsalar da yake magana akan ɗora hannun dama akan hagu a sallah a kowace sallah ko kuma zai abuna a sallar janaza shi ma haka za a yi ko kuma abuna ma'ana a sallar janaza ma haka za a yi ɗora hannun dama akan hannun hagu shine ke kawo dalilai akan haka haka a cikin wannan matsala muka tsaya a shafi na 150 na yin za mu tashi dubar magana al'awwal muna fata za a samu dace na الشيطان الرجيم قال له عن حديث كريم قال المؤلف رحمه الله الحديث الأول عوائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم يمينه شماله ثم وضعهما على رواه ابن في سيده وفي جنب وأخرجه البيهقي في سنن بقول والآخر a baya idan an duba yana magana akan hadisin da ya ambata a baya hadisi ne mursal sai ce hadisi mursal yace wa huwa wa in kana mursalan fa huwa hujjatun inda al-jami' a karatun da yake kafin da karanta yanzu cewa ko da hadisin ya zama mursal ne to amma dai hujja ne ana rike shi a matsayin hujja inda al-jami' a gurin dukkan malamai amma ma'ana wannan hadisin da ya ambata abuna a baya amma man yahtaju minhum bil mursal itlaqan fadahirun duk wani daga cikin malamai wanda yake kafa hujja da hadisi mursal to fadahirun wannan kawai asili yake cewa hujja ne hadisin da ya wuce din don kasancewansa mursal to akwai waɗanda su sun tafi akan hadisi ko da mursal ne suna kafa hujja da shi ma'ana yana zama wato dalili akan abin da ya ambata wa hum jumhurul ulama wanda suke da wannan ra'ayin su ne mafi yawan malamai وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا amma wanda kuma daga cikin malamai bai kafa hujja da mursal in an ce mursal hadisin da aka samu tsallaken rawi ana wani rawi ba gane shi ba ko kuma wani ya tsallaka ya je na sama da wanda yake tsakanin su da wanda yake da riwaya da haka ya zama mursal ma'ana dai akwai wani mutum wanda ba ambace shi ba tsakanin wani da wani to wasu sun dau mursal kawai hadisi ne bai wasu kuma sun ɗau mursal suna kafa hujja da shi ba za'ifi wani za iya kafa hujja da shi wasu kuma sun ɗauka cewa inda hadisi mursal ne to ba za a kafa hujja da shi ba a yi aiki da shi a aiki na ibada ba sai in an rawaito shi mausulan mana daga wane zuwa wani zuwa wane har a kai ga isnadin babu wani yankewa babu wani mutum wanda ba a gani ba to kaga ya zama mausul kenan bai zama mursal ba au kana lahu shawahid ko kuma an rawaito shi a hanya ta mursal amma kana lahu shawahid akwai wasu hadisai waɗanda suka zo da ma'anar abun da ya zo da shi wasu hadisai daban wanda aka rawaito su da riwaya ta daban suna faɗan irin abun da shi wannan hadisi mursal din ya faɗa to su waɗannan samun waɗancan hadisan yana iya ƙarfafa wannan hadisin ya tashi daga matsayin launi. ya koma watakila hadithin hasanin hadithin hasanin kuma dama ana aiki da shi da haka hadithin mursal idan ya samu shawahi shine da ya samu masu karfafa shi in aka tara su sai su karfafe shi sai zama maimako a ce ba'if sai a ce masa hasan an ce masa hasan to ya zama ingantacce wanda za a yi aiki da shi amma ko ba za a ce masa sahih ba saboda ba a rawaito shi kai tsaye mausulan ba haka wa huwa sawa haka wannan shine magana mafi daidai cewa hadisin abunai mursal in ya samu shawahid to ana aiki da shi a matsayin hujja wannan shine magana wadda take daidai kuma wannan hadisi da ya ambata a baya wanda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba yumna ala yadihi yusra yawa wannan hadisin duk da yazo hadisin Qawus kenan duk da yazo a matsayin mursal to amma hadisai sun karfafe shi sai ce fali anna li hada shahidai saboda wannan hadisi da aka ambata a satin da ya gabata ko a karatun da ya gabata yana da hadisai waɗanda suke shahidai guda biyu ma'ana wanda suke karfafarsa guda biyu wani sai kan samu shahid guda daya hadisi ɗaya wanda zai karfafi hadisin da ake ganin mursal ne wani sai ya samu hadisai biyu wanda za su karfafi hadisin da yake zama mursal su kai shi martaban hasan wani kai ana samun shawahid ma hadisai daban-daban da yawa waɗanda suke ƙarfafansa don sun zo da ma'anar abin da ya zo da shi sai dai isnadin su da hanyoyin da suka zo ba iri ɗaya da wanda ya zo da shi ba sai ce wannan hadisi da ya ambata a baya na tsawo yana da shahidai ne wato akwai hadisai biyu waɗanda suke zama shahid a kansa shine sai ce al'awwal shine karatun yau ɗaya na farko daga cikin hadisai biyu din da suke zama shawahid akan hadisin da ya gabata shine an wa'il ibn ah, hajar shine daga wa'il ibn hajar annahu ra'a an biya sallallahu alaihi wa sallama yad'u yaminahu ala mali ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsora hannun damansa a kan hagun ɗinsa kuma a ma ala sadari sannan ya ɗora su akan kirjinsa to kaga wannan ya abu na ya ce ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ya ce kamar yadda aka yi bayani a wanda darasi da ya wuce cewa in ya yi amfani da sama ya ji to wannan bawa ne wato yana da ƙarfi har kuma in ya ce ya gani don sahabbai ba sa faɗa abinda da ba su gani ba su ce sun gani to don haka in sahabi ya yi firici da cewa ya gani ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza to shikenan a wannan ana ɗaukansa a wato riwaya ce mai ƙarfi don haka ya faɗi cewa a shi wa'il ibn hajar cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora damansa akan hagun ɗinsa ya ɗora su kuma kan ƙirjinsa rawar gun kuzaima fi sahihihi kama fi nasfin raya abu na ibon kuzaima ya rawaito shi a sahihinsa kamar yadda a yake nan a bayyane a cikin littafin nasfin raya wa a kharaja wulbai fi sunani imam wulbai haƙi ya fito da hadisin a sunan bai haƙi mujalladi na biyu shafi na talatin a tsaba min ɗariƙai ne ya zo da shi ta hanyoyi biyu daga shi karan kansa wato abuna rawin hadithin so ya zo da shi abuna min tarikai ne an huyu kawai a haɗu kuma la'akar kowane ɗaya daga cikin biyun yana ƙarfafa ɗan wansa. an samu wannan ya zo wannan ya zo to sai su ƙarfafa juna za ka sai su ɗaga martaban hadisi an samu wannan shine dalili na farko wanda yake zama shahi ga hadithin awus wanda aka karanta shi tun a baya shine a farkon fejin nan an an awus kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u al na ala yadihi al-yusra wannan hadithin ya zo an tariqil mursal amma ga shahidai nan guda biyu wanda shi ma mawallafi ya kawo su wanda malamai suka tabbatar da waɗannan shahidai guda biyu sun ƙarfafa wancan hadithin don ka yi tashi daga martaban ba'ad zuwa martaba na hasan da ka za a yi amfani da shi asani رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عن يمينه شفعية تاري ورأيته قال يدور هذه على قدري وكما يدعى وإن سعيد أرون الإسراء وقال الإسراء أخرج أحمد ذلك فقال ابن المديني والنسائي مشهور في التقريب عن مقبول قلت خالده حديثه حسن في الشعيب ولذلك قال الترمذي بعد ان خرج له بهذا الحديث اخرج مع الجميل حديث حسن وهذا يتبقى الاحاديث لان السنه الرؤوس على السلف ولا يشرفه الدنيا لأنها صالحة بإذن الله على ذلك وأما الوقت فهو الذرة وضعيفة اتفاقا كما قال النووي وإزليت أي قضيهما وقد يكون من ذلك بالتقريب مشاع المشاعر عنها نعم yace na biyu hadisi na biyu da yake zama shahid ga wancan hadisi da aka karanta tun darasin da ya gabata shine an kabisa ta bin hul an abihi qala daga kabisata ko kubaisata abin hulb daga babansa yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yansarifu an yaminihi wa an yasarihi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yansarifu an yaminihi wato yana kare sallah ya tafi wato kare sallah din yakan fita daga ita an yaminihi ko ga damansa yin sallama wa an ya ko ga hagun ɗin mana in mutum zai sallama biyu a sallama ta dama da sallama ta hagu sannan wa ra'aituhu kuma sannan na gan shi kuma ƙala ya ce ya ba'u hazihi ala sadari yana ɗora wannan a kan ƙirjinsa wa safa yahya ibn sa'id al-yumna alal yusra fawqa yusra wato shine da yace yadau hadhihi ala sadri wana dama akan hagun din ta alal yusra akan abuna doron eh, sandan hannunsa wato yana dorawa sannan kuma ya dora akan kirjinsa shine wannan ya nuni cewa a shahidin abin da ake nema a wannan hadisin shine ya ba'u hadhihi ala sadri wasa fa ya ibn huwa ibn sa'id al-yumna ala al-yusra fawqa al abin da ake nema shine dora dama akan hagu don haka dora dama akan hagu sannan kuma ya dora su akan kirjinsa akhrajahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi cikin mujalladi na biyar musnad imamu ahmad kenan shafi na 226 a waccan tsaba'a da suka dubo bi sanadin rijaluhu thiqat da isnadi wadda rijal in isnadin wato mutanen da suke cikin wannan isnadin thiqat dukkan su an sibanta su da fiqanci kana babu matsala ta tare da su sannan kuma rijalu muslim kusan ma rijal da suke isnadin hadisin su ne eh, suna su abunan mutanen riwayar imam muslim ne aka ce rijalul muslim ko aka ce rijalul bukhari to ma'ana rijal ne waɗanda suke mausufuna bi thiqa wanda aka sifanta su da thiqa Zaira qabisata ta haza, dukansu rijalul muslim ne wa imam muslim yana kawo su a isnadin hadisi isnadin hadisin imam muslim kuma ya sharɓanta zai kawo ingantaccen hadisi ne kawai kamar yadda imam bukhari ya sharɓanta zai kawo isnadi sahihi ne kawai zaka ba gurin kowa suke karban hadisi ba zaka kasancewa sun sharɗanta inganci da duk hadisin da za su kawo to sai da suka zaɓi mutanen da za su rawaito hadisai a gurinsu to shi yasa in an ce rijalu muslim a rijalu muslim wato mutanen imamu muslim ne waɗannan to ba sai ka tambaya ba ma'ana kenan mutane waɗanda suke dukansu wanda ake sifanta su da sikanci wanda in sun rawaito hadisi to hadisin ingantacce ne kamar yawanci ma rijalul bukhari hakan shekar rijaluhum ma su abuna suna da sifa ta musamman shekwa sai aka ce ghayra ban da ƙabisatan shi baya cikin rijalul musulmi وقد وثقه العجل وابن حبان أما آه، إمام العجل دا إمام ابن حبان سنشي شيما ثقان لكن لم يروي عنه غير آه، سماك ابن حرب بعض من يروي سورة يقول إمبا سماك ابن حرب وقال ابن المديني آه، إمام علي بن المديني شيكما والنسائي الامام النسائي su kuma abin da suka ce game da wannan suka ce majhulun ya eh, ce majhuli ne majhuli abinda aka jahilta ko an jahilce shi shi karan kansa ko kuma an jahilci tashin ɗabi'unsa don haka ba za a iya hukunci a kansa cewa shi siƙa ne ko kuma a shi wani matsayi ba ne an jahilci matsayinsa mana ɗabi'unsa ko kuma ƙarfin haddasa ko makamantan haka wato haka wannan an ce mutum majihul to ana iya cewa majihul ta bangalori daban-daban in ya kuce majihul kawai dai akwai bangaren da yake da muhimmanci a bangaren ilimin hadisi ko karba ko rashin karba wadda ba su san wannan bangaren ba za ka kawai ce majihul ko da an san mutumin ta yi ruwa an san mutumin amma ba san ɗabi'unsa kaza kaza ko ko ba taɓa jarraba shi akan ƙarfin hadda ba zaka sai zama majhul ba sai sun ce majhulu kaza ba wani sai sukan ce al hal wani sai su ce majhulul ayn an ce majhulul ayn to ba a ma san shi ba kwata kwata kawai an ga sunan ne to waye shi ka san shi ya ce bai san shi ba kai ba ya ce bai san shi ba za ka samu mutanen da suka kamata a ce sun san shi har su yi hukunci akan abin da suka sani a kansa in duk ba su sani ba kasa ya ce majhulul ayn wani sai kuma an san shi amma kuma al hal an san shi amma ba a san yaya yanayin sai ke ba yawa wani zai ce kawai eh wani gashi na amma huwa sai yi eh haddasa bata ta zama ko kuma haddasa bata da karfi tana da rauni daga in tana da rauni in haddasa tana da rauni to kenan ya nuna zai iya faɗan wani abun da ba haka wasu da raunin hadda shi sa duk sai sun bayyana ko kuma duka wannan abubuwan yana daga cikin abun da malamai a bangaren karban hadisi ko mayarwa suke da kula a kansa da aka ce wa fi taqrib annahu maqbul amma a taqrib at-tahdhib na ibn hajar rahimahullah wannan shi ma littafi ne annahu maqbul ya cewa eh za a iya karbansa a matsayin rawi ana za a iya karbansa ma'ana za a karbe shi bai kai matsayin kawai a ce kai tsayewa ne fika ne ba wani abu amma dai za a karbe shi ba abu shi za ku ga a wasu littafai wasu malaman shi hadithuhu la ba a sabi hadisin sa ba ba ba laifi kulki shi kuma a shek muhammad nasiruddin ya ce ni kuma nake ganin cewa fa mithluhu hadithuhu hasan fi to misalin irin wannan mutumin wadda manya-manyan malamai magabata wasu sun ce kaza ne wasu sun ce kaza ne amma an samu waɗanda suka ce eh makabulin za a iya karɓan hadisinsa ko waɗanda suka ce kaza wata magana dai mai sauƙi haka to misalinsa to hadithu hasanun fi shawahi to hadisinsa yakan zama hasan fi shawahi idan ya zama akwai shawani wanda suka karfafi hadisin ko kuma e, suka karfafa hadisin suka daga matsawarsa sai kai matsayin wato hasar eh, shi ne famitluhu hadisuhu hasan fi shawani wani zalika kwallon tirmidhi ba da an karraja da hu shi ya sama ya ce shi ya sama imamu tirmidhi ya ce bayan ya fito da hadisin nasa Eh, min hadal hadith wato daga wannan hadisin sai ce أخذ الشمال باليمين من هذا wannan hadisi da yake magana na ya riki hagun da damansa ya ce hasanin ne hasan ya ce hadisun hasanin ne saboda ah, martaban wannan rawin da yake cikin hadithin. Yau wasu sun ce makabul ne wasu sun ce kaza ne har aka kai wannan matsayi fadi salatatu an karanta fadi salatatu ahadith wannan sun hadisai ne guda uku fi annas, sunna alwada'u ala sadr abin da ya tabbata a sunna kuma shine dora hannun dama akan hagu in kuma a dora su akan kirji yanzu kuma yana magana akan a ina za a dora su don nan malamai sun saba ne bayan an tabbatar cewa akwai dora dama akan hagu to a ina mutum zai ajiye su a kan ƙirjinsa, ko a ƙasa da ƙirjinsa amma sama da cibiyarsa ko kuma a ƙasa da cibiyarsa wanda saɓani ne na malamai to shi sai yake so don za su ga a cikin sashen hadisin wasu suka ce sai ya dora su akan kirjinsa to shi yasa sai ce hali salatatu ahadithi anna sunna alwada'u ala sadr ba wannan hadisi ne guda uku da suke nuni cewa abin da ya tabbata a sunna shine dora a dora dama akan hagu kuma a dora su akan kirji wala shukku man waqafa ala majmu'iha fi annaha salihatu lil istidlal ala dhalik ke kuma sannan duk wanda ya iya taro su ya tsaya to ba zai yi shakka ba cikin cewa wato waɗannan hadisai idan aka tara su sun dace da a kafa hujja da su ko kuma a yi dalili da su sun dace a yi dalili da su a yi dalili da su wajen ɗora dama a kan hagu sannan kuma da maganar ɗora su a kan ƙirji shi abin da yake tafiya a kan kansa kenan ce wa amma ta ta surra amma cewa a tsora dama akan hukuma sannan a ajiye su a ƙasa da cibiya to wannan ikki faka wani wannan maganar da ta zo wannan ba'ifi ne hadisin durriwa da ta zo a kan wannan ba'ifi ne bai inganta ba ittifaqan kamar yadda an yi ittifaqi akan haka ba mai ja kamar yadda shi al-muallif ya fara ke kama qala an-nawawi wa az-zailai wa ghayruhuma kamar yadda imam an-nawawi da imam az-zailai da wasu su ma duk suka fada cewa wannan magana ce bari wa qad bayyantu zalika fi at-takhrij al-mushar ilayhi anifan shi al-sheikh nasiruddin rahimahullah ce kuma tabbas na bayyana haka a takrijin da na yi nuni zuwa gare shi anifan a baya kaɗan so daga shi ma ya yi nuni zuwa ga cewa dora dama akan hagu kuma sana dora su a ƙasan cibiya wannan bai inganta ba na a ثم يقرأ أرجع التسجيلات الأولى كان إسحاق الكتاب وسورة لأبي سلمة آه، بن عبد الله بن عوف آه، رضي الله عنه قال لبيت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بقدر الكتاب وسورة فدار متى أصنعنا فلما أقرأ أخذت بإسلامي فسألته فقال إنما ذكرت كان عنها سنة وحق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي فالترمذي وابن الجارود لمن كتب ولا فضل الحاكم واتبعه للبخاري وزياد الاولى للنسائي وسند الترمذي ولابن الجارود منها أبيت الاسرع وأغلب مع خالد بسند الصحيح والحاكم الالباني عن سعيد الاخرى عن العباس بسند حسن وطلاني عن جماعه من الصحابه لكن حديث عاجل في المساله التي أبعدها هذه نعم sannan sai matsalar da suke magana akan karanta sura bayan fatiha a sallan janaza saboda malamai sun kasu nan ma kashi-kashi farko tukuna akwai malaman da suka tafi kan cewa ma ba ma za a karanta sura fatiha ba kawai za a ambaci allah ne in an yi kabbaran farko da aka yi kabbaran farko za a yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan a yi salati a kabbara ta biyu sannan a yi addu'a ga mamaci a kabbara ta uku idan aka duba suna ga abunan sallar manzo sallallahu alaihi wasallam na janaza da sauran sahabbai mafiya yawa shine kabbaran farko sannan sai a karanta fatiha sannan sai salati manzala da da sallam ibrahimiya bayan an karanta bayan an yi kabbara ta biyu sannan an yi kabbara ta uku sai addu'a ga wanda ya rasu wannan shine abin da mafiya yawa suke kai Su sai waɗanda kuma suke ganin a ya tabbata tashin sahabbai sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha bayan kabbaran farko da kuma da ya karanta fatiha masu ya karanta sura haka za a iya karanta fatiha da sura a kabbaran farko a sallar janaza tunda har an samu sashen sahabbai sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka zaka tashin magabata sun tafi wasu su sun tafi kan cewa ana karanta fatiha da sura wasu sun tafi kan cewa ana karanta fatiha kadai wasu sun tafi kan cewa yabo ake wa Allah subhanahu wataala wannan duka bayan kabbaran farko na sallar janaza ake magana ne matsalan da yake magana a nan ta 77 cewa thumma yaqra'u aqiba takbiratil ula fatihatal kitabi wa suratan sannan zai karanta bayan yayi kabbara farko to zai karanta fatihatul kitab suratul fatiha wa suratan da kuma sura daga cikin alqur'ani kowace komin gajartanta amma dai zai iya karanta sura bayan fatiha ya halatta ma'ana ko da mutum bai zai yi ba to suna so su bayyana cewa ya halatta za a yi ko da bai zama dole sai an yi ba tunda inda ya zama dole sai an yi da dukkan sabon da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi janaza da kowanne kawai zai bayyana cewa ya karanta fatiha da sura Eh, to amma tun da aka samu wasu suka ce haka e sun ji ya karanta fatiha ko ko a sun abunan sahabbai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun rawaito musu cewa ya karanta fatiha da sura ko kuma sun karanta fatiha da sura lokacin da suke limancin sallar janaza suka tambaye suka ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga yayi haka to kaga wannan ya nuna su sun ji yayi don haka sashi suka tafi kan cewa za a iya karanta sura wasu na ganin ba za a iya karantawa ba ala'ayi halin in muke kafa hujja da cewa wasu daga cikin sabbai sun ce za a karanta don sun ji an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shikenan wasu suka ce a fatiha kawai shikenan wanda shine magana ta fi karfi cewa karanta fatiha domin sallar janaza sallah ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salatu biduni fatiha ta kitab au kama qala a ke sun ma ya karo akibar takbirar ula fatiha ta kitabi wa suratan li hadithi tsalaha ta bane abdullahi bane auf saboda hadithin tsalaha ta bane abdullahi ibn auf a rabiyallahu anhu wanda yake cewa kwal inda ya ce sallaitu khalfabni abbasin rabiyallahu anhu ma na yi tsalla tsallar janaza ala janazatin na yi tsalla wa wata janaza a bayan abdullahi bin abbas ma'ana abdullahi bin abbas shine liman a wannan sallar wannan janaza ne fa qara'a bi fatihatil kitabi sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya karanta fatiha wa suratin kuma ya karanta wata sura bayan fatiha din wa jahara sai ya bayyana a fili da ya zo karanta sura ne hatta asma'ana har ya ji yadda mun sautin sa yana karanta sura ne. ma faragha lokacin da ya gama ya idar da sallah a akhastu bi yadihi sai na rike hannunsa ina tafiya tare da shi fa na tambaye shi ya aka yi na ji ka karanta sura fa sai yace inna ma jahartu لتعلموا أنها tun وحق dama ai na bayyana ku ji karatun ne don ku san cewa karanta sura bayan fatiha a sallar janaza wato ita sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa haƙƙun kuma tabbataccen abu ne ana yi ma'ana kaga lokacin da yayi hatta waɗanda suke tare da shi waɗanda suke tabi'ai ne tunda suna tare ne da sahabi to su ma da kansu sun yi mamaki kuma yana ya nuna shi ma da ya bayyana don ya biyar da su a shekenan tun a wancan lokacin ma ba kowa ne ya san cewa za a iya karanta sura bayan fatiha ba ko ba kowa ne ya tafi akan haka ba inda a ce dama haka abin yake to ba bukatar ma sai sun tambaye shi abin da ya zama musu ba ne kuma yadda za a ce ranar da suka fara sallan janaza yau abin ya zama musu ba ko shi za su suka tambaye shi wanda ya tambaye shi ya tambaye shi shi ma ya san abin da ya zama musu bako don ka yi bayyana karatun a bayyane don su san ana yi eh, don haka sai ya bayyana musu cewa to ashe na wannan ke nuna ba wajibi ba ne karanta sura don da wajibi ne da tuntunin ma kowa ya sani don da annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sallar janaza ba sai yayi haka da duk wanda suka biyo bayan sa tun da khulafa'ur rashidin da zaka samu dukkan su suna sallar janaza ne abin suna karanta sura bayan fatiha a kabbaran farko na sallar janaza amma tun da har ya kawo lokacin da har abdullahi abbas radiyallahu anhu ma ya zo yi waɗannan limanci kuma ya bayyana karatun sura sannan ya gawo musu abin tambaya to ashe abun ba dole ba ne eh, don da dole ne da tuntunin a kansa za a gini misali sallan ko ina ka je sai ka karanta fatiha kai rukuyi a ko a ƙauye ne ƙauyen ne ka za su wani sallan ba a yadda ake yin shi ba saboda kowa ya gini tun da aka sani aka nan suna da suna koyar da mutane a sallan isha an farko za a karanta fatiha ne a karanta sura don haka sanannen abu kuma yin kabbara misali a sallar janaza wani kowa ya san cewa ana yin kabbara idan magana adadin su nan ma da ke an samu inda na suna da wasallam yayi adadi sama da wayansu adadi amma dai dole an san akwai yin kabbara amma babu wanda ya taba cewa an yi rukuyi a sallar janaza ga wannan kowa ya riga ya san kai ba a rukuyi ba a rukuyi a sallar janaza yan sama za su ga abu na eh, eh, wanda ga cikin magabatan zainul abidin da yake abunan kasidan sai ji ta sallu alayya salata la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamu wa sallu alayya salata la ruku'a laha sun yi min sallah sallar da ba a ruku'i a cikin ta wala sujuda kuma ba a sujada gare a cikin ta la'alla Allah yarhamu ma'ana sallah ce kawai ta neman rahama wa mutum wanda ya rasu ita sallar janaza addu'a ne mafi kashin bayanta an karanta fatiha don su zama sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a karanta fatiha a kowace sallah to an yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shimfiɗa ga addu'o'in da za a yi to sai kabbara to addu'a za a yi saboda a nema wa mamaci gafara ta wani shine abin da mafi muhimmanci sannan ah, da ya tambaye shi shi kuma yace ce saboda haka na bayyana don kusan cewa ita haka yin haka in sunna ce ma'ana yin haka in sunna ce haka idan mutum ya yi ya samu ladan sunna in mutum bai yi ba sallarsa ba ta baci ba a akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin da aka ambata yanzu wa abu dawud da abu dawud imam al-bukhari mujalladi na uku shafi na 158 amma a ƙaba'ar da suka duba yanzu kar mutum zai duba sahih bukhari mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da takwas da ya ga hadisin ba ya ce amma kuma shi ya duba bai gani ba a to ai wasu kila ba ƙaba'ar da suka da suka duba ba ne ka duba ba shi shine littafin da matsaba'ar da aka buga shi yasa zaka ga wani littafin an buga shi mujalladi goma amma da wata gurin bugawa suka zo bugawa sai suka buga shi a mujallabi takwas to kaga tun da da goma ne a can da suka da wa'incan suka buga ya zama goma to wa'incan kuma suka buga ya zama takwas to dole za ka samu ko sun matsa rubutunsa ko kuma sun buɗe takardarsa to in sun matsa rubutunsa to inda wata layi biyu ne a can ya zama layi ɗaya na to don kaga adadin layukan da wannan sabon bugun zai ɗiba ya fi na wancan daga ana yi ana yi sai ka samu shafin can ya shiga cikin shafin can za ka samu mutum ya wallafa ma ya ce maka ka duba mujallabi na kaza shafi na kaza in ka je ka duba sai ka samu ba haka ba shi yasa a sabon rubutu ne yanzu a ka'idar rubuce-rubuce ko rubuta paper ko rubuta project ko rubuta wani thesis dissertation da sauransu duk wanda za ka sani a ka'ida ba za ka ce kawai mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da takwas kawai shi kenan ba a sai ka yi kiriya ka tafi ka bayyana eh, a matsaba'a ta kaza ta shekara kaza a wuri kaza saboda eh, in mutum zai duba sai ya je ya duba wannan amma in duk ba wannan ya duba wato ba zai kama ka da sunan cewa ka abu ne su da sun yi kokari ba su da wani kwamfuta ba su da wutar lantarki ba su da kaza amma duk da haka yau za su samu ne rubutu yana rubutu da kani yau in yace maka a littafi kaza a shafi na kaza to ya haddace wancan littafin da kawai ya gaya wa a littafi kaza a shafi na kaza a kaza a guri kaza a kaza a kawai babu rai amma yanzu a kwamfuta ne kawai sai ka sa kalma shi ka ka yi ba da zai kama ka duka gashi nan yawa shafi kaza kana zaune kawai sai ka ba ma rubuta ba kai da hannunka ba sai ka yi highlighting shi kenan sai ka ɗihibo sai ka ɗora a inda ka yi kaga yanzu kawai a gunan kofi an fes. su su ba haka suke ba shi ka yanzu ɗan abun da mu muke yanzu a gane cewa eh ka yi aiki shine ka daidaita kwafi a paste ɗinka ya tafi da abin da kake faɗa yawwa amma wai ka kawo sabo a su kuma da kawai sabo ne abu a wargaje ne kawai mutum yake ta kawo ya riga ya haddace yana ta faɗa ya turbuta ma littafi amma yanzu bayan da za a ka iya rubuta littafi sai ka buɗe kwamfuta ka ɗebo a can ka ɗebo a can kana ta jijji to in ka iya jera da ta'aliki cewa to sai kuma kaza da kaza da kaza to sai ka ɗebo gurin sai ka manna sai ka ce a lissafi kaza da gudu a suna shafi kaza da kaza ka wuce kawai shi ke a yanzu kawai abunan yi ake haka ana abunan daga a yace wa abu dawo mujalladi na biyu shafi na 68 a wacce tsaba wannan imamun nasa'i mujalladi na ɗaya shafi na 281 a wacce tsaba wa tirmidhi shafi na mujalladi na biyu shafi na 142 a tsaba da suka duba wabinan jarud fil muntaka ibn jarud ya ambata shi ma ya rawaito shi a cikin muntaka littafin sa shafi na 264 a waddar kwatsani imam waddar kwatsani shi ma ya ambata a shafi na 191 duka a matsabo'in da suka a tsabo'in da suka duba ko suke kafa hujja da su wani hakim imam al hakim mujalladi na daya shafi na 358 zuwa 386 a tsabar da suka abunna ya ce wa siyaƙulin buhari a siyaƙin wannan abunan siyaƙin wannan yadda ya kawo siyaƙin hadisin cewa sallaitu khalfa ibn abbasin radiyallahu anhu ala janazati wannan siyaƙin a yadda ya zo a haka lil bukhari yawa a siyakin bukhari kenan ba da a siyakin abu dawud wanda aka ambata ina na sama ko a siyakin imamun nasa'i ko a siyakin imamun tirmidhi to sai ka samu akwai dan bambanci da wannan kace sallaitu khalfan eh, khalfa ibn abbas radiyallahu anhu ala janazatin wani ya ga a cikin su wani ba mamaki ka samu ta dalilin su kafi sallaitu ala janazatin خلف ابن عباس رضي الله عنه duk zai da dai samu wani dan bambanci shi za ki ce maka asiyakin bukhari ko asiyakin muslim ko asiyakin abu dawud ko asiyakin wanda duk aka kawo wanda shi aka yanko yadda ya rubuta a littafin sa asiyakin su kenan zai iya bambanta da siyakin wasu shi ta ce wa ziyaratul ula lin nasa'i yawanci za ku ga ziyada din yana sa su a cikin kewaye haka yau haka abuna inna na jahartu kaga wannan ziyada ne litalamu annaha sunnatun wa haqqun kaga wannan ma ƙari ne eh, shi yasa yake keɓe ma shi a cikin baka irin wannan ka kamar misali nan faqara bi fatihatil kitabi wa surati wa jahara hatta asma'ana falamma farawa akhadtu bi yadihi fa sa'altuhu fa sai ce qala ina kaga duka wannan cikin bakani daga sura wa suratin nan zuwa nan to idan ka duba wani guri za ka samu babu shi idan ka duba wani guri ko za ka samu akwai shi amma ba irin wannan ginin aka yi masa ba zaka ce wa siyaqu lil bukhari wa ziyaratu al ula lin nasa'i imam an-nasa'i za zaka samu qali na farko wa sanaduha sahih isnadin ta kuma ingantacce ne ولابن الجارود منها ذكر السورة abin siyakin ibn jaru na daga wannan riwaya din akwai zikir sura wato ambaton sura ma'ana wa suratin din nan kaga a wani babu kenan walahuma as-salisa bi sallin sahih da ibn jarud da kuma imamin shine ƙari na uku ya zo a siyakinsu amma bi sanadin sahihin bi sanadin sahih wato da isnadi ingantacce walin hakim asaniya ƙari na biyu da ke cikin baka shi kuma an same shi ne a siyakin imamu hakim min tariqin ukhra ta wata hanya daban amma ali ibn abbas zuwa ga abdullah ibn abbas shine sahabin hadithin amma kuma wata hanya daban misali yanzu nan ana tare duka yanzu ni nake magana ko ya yake ji amma yanzu idan aka tashi a nan wasu arewa za su yi can ne a unguwarsu wasu gabar za su yi wasu kudu za su yi wasu su yi yamma to wanda suka yi arewa za su samu wasu ɗalibai wanda su ko za su ba su karatu sai suka ce sun jiyo a nan suka ba su bayani yanzu kowa a cikin su yadda nake magana ba ma sai an je nesa ba yanzu ana fita a nan a ce ya mana magana da yanzu ne magana yadda na furta da irin yadda kuma duka ne da hausa muke magana amma yadda nake furta yanzu idan ka tare mutum uku ta nan ka ce ah, ku mana bayani akan bayanin da aka mana akan hadisin nan za su bayyana su fassara amma hausar za ka ji kalmomin da yawa bare su ba su suke amfani da shi za ka siyakin su daban amma dai daga nan suka ji za ka sun gaya wa ɗaliban su a kan anguwar su ta ɓangaren arewa da irin sigar kalmomin da suke amfani da shi haka ɗaliban suka ji amma ba da irin sigar kalmomin da ni ne amfani da shi suka tafi da shi ba amma ma'anar abin kam shi ne eh, saƙon ya je amma kowa da irin yadda ya faɗa yau wani fulatin ya da hausar ta yi yawa kuma ya yi kudu ko da misali idan ya je zai faɗi da irin wani da ya faɗa amma ba haka ya ji kai tsaye ba amma ma'anan abin da ya ji ne ya faɗa shi yasa a nan ake bambance siyaki wannan don tantance hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ake irin wannan eh, saboda a gane wannan siyakin na wane ne ga yadda ya faɗa kuma ilimin ya tafi da kuka je wanda suka je arewa suka ga ɗaliban su su ko ɗaliban akwai da suka yi yamma akwai da suka yi gabar akwai da suka yi arewa akwai da suka yi kudu a cikin ɗaliban can sai su ma can ko sun kai samu wasu ɗaliban su to haka abu yake ta ɗabi'a shi yasa sai ka samu wani sai har an samu rashin ingancin wasu maganganu yawa inda za a biyo diddige ana ta tafiya ana ta tafiya har a dawo ko da kuke nan muka yi magana in wani can wanda ya yi nisa ya zo yi magana aka ce a ina kadi ce malami na wane ne ya gaya mana rana kaza shi kuma ya ce mana malamin sa wane ne ya gaya masa shi kuma ya ce musu malamin sa wane ne ya gaya musu shi kuma ya ce musu dukan su a hera gana suka jiyo a gurin wane to amma za ka samu eh haka ne wane ya ji a gurin wane wane ya ji to amma ko da kuke nan a hera gana aka fada za ku ji wannan ƙarin ba a faɗa mana ba a hera gana eh wannan ƙari ne daga gurin to daga gurin a ƙarin ya fito sai a duba da eh, gari ne sai ka samu har ma an kai ga matsayin kai ya zama da ifi domin masu rawaitowa ko da akwai mai raunin hadda ko kuma akwai wanda a gashi ne abubuwa da haka to shi yasa ake tace hadisi har iya inda zai je sai za ka sun ce ila muntahal isnad hadisi dole ya tafi daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza a bisa shara'i kaza ila munta isnad har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya sako wani kaida ko ta ce kai wannan hadisin fa kaza ne to amma ya samu wani kuma ta kudi ya kawo abun yadda ya kamata to sai a ce riwayar wane zuwa ga tsahir daga herogana wannan ingantacciya ce amma riwayarwa ne zuwa da ƙahir akwai matsala saboda shi an samu abu a hanya eh an samu rikici a hanya amma riwayarwa ne an tafi daidai da ya kamata wani zaka yi ce malamin sa wane ya rawaito masa kaza malamin sa na bolari ya rawaito masa kaza malamin sa na kumbiya kumbiya shi ma rawaito masa kaza malamin sa na kaza kuma wanda shi ya zo nan ya dauka shi ma rawaito ka sai ka ji duk sun da shi yadda ya kamata eh, to duk haka ke abun nan A da shi kuma yanzu da katan da shi ka ce yau ne aka yi bayani akan mas'ala kaza mas'alan ɗora hannu dama kan hagu da maganan cewa a ƙirgi da maganan cewa a kaza ko kuma mas'alan karanta sura bayan fatiha me aka yi mana bayani ɗazu eh to ina ga yadda ya yi mana bayani shi ne suran da shi aka zo aka yi amma ba zai iya baka bayanin yadda ya wuna wani shi in magana zai yi da mutane ba wai bai rike gani ba zai yawa amma da za ka ba shi allo da takarda ko da tawada sai rubuta mana abun da aka yi a gurin eh, bayanin da aka yi kudazu ko sai rubuta maka daidai yadda aka yi to akwai wani to wannan ma duk sun bambance shi ko wanda shi kuma tun da ya zo ya zauna rubutawa yake duk abin da ake wada yana rubutawa zaman da ake faɗa yana rubutawa ya je ya ajiye littafin a cikin gida ya fito kenan sai ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ban samu zuwa darasi ba wata matsala aka karanta ce matsalar da aka karanta shine maganar karanta sura bayan fatiha a sallar janaza a kabbaran farko to me aka ce hmm, to jirani sai shiga cikin gida sai ya ɗauko littafin sai bude buɗe yawwa aka ce kaza a guri kaza kaza ma ne kaza to wannan shi inda lokacin duk ka tambaye shi akwai dugu-dugu sai in ya ɗauko littafi to ba a karɓar riwayarsa sai in ya buɗe littafi to sai aka samu wata an takura ya manta littafin a gombe ya je yola kuma da ɗalibai sun cika a yola suna buƙatar ilimi to sai ya iya ƙoƙarin sa ce to eh lallai kam sura akan abun nan eh sai dan yi su ya dan sake jinawa abun nan su sai ka ji an ce wannan hadisi akwai matsala saboda ba da littafinsa ya bude ya yi ba yawa shi kawai eh ya yi ke da ga ya bar su bai faɗa ba bai yi ba ya eh, saboda duk da su kai suna bukatar suna ruwan abin da yake ɗan da shi amma kuma ya mata misalin sa gombe da ya tashi tafiya ya dawo kaga ba bai yi ba zai dan wani lokaci daban mutum sai ya kokari kawai ya rinka caccan kowa yana faɗa to nan riwaya idan malaman hadisi suka zo da ce a ya ba da riwaya ya bude littafinsa da ya da zai ba ku riwaya ce a bai bude littafin ba ai ne tun daga shekara kaza zuwa kaza mun yi ittifaqi dukkan malaman sun yi ittifaqi in dai zai ba da ilimin hadisi in dai ba a gan shi ya bude littafi ba to kawai wannan ba a karba yana cikin yi ce e kuma ma da aka yi alamar hadisin na tsawon sai sannan kuma ah, cikin bayanin karanta sura bayan kabbaran farko kuma ma an mana bayani in an yi kabbara ta uku ma za a iya karanta sura din ko kuma ne eh haka ne an mana za ka jira dan har da wasu ɗan abubuwa kaɗan kowa da yadda yake kowa da babansa akwai wanda shi in kuka yi kawai ya rike eh, akwai wanda sai ya rubuta ya rike akwai wanda sai haka nan akwai wanda shi kuma bayan sati shi kuma abun yake zubewa wasu karkace sun shiga <laughs> amma akwai wanda duk akwai irin wa'inda a cikin magabata ko kasuwa ya shiga inda ya bi layi duk wanda ya magana a layi inda ya bi to in ya fita a kasuwa ko bayan shekara ɗaya ka ce masa ranar kaza ga watan kaza da kabi layi kaza mai aka sai ya ce a shago kaza an samu wani mutum ya ce kaza a shagon dama da gurin kuma wani mutum ya ce kaza har ya fita a layi zai maimaita wasu to a cikin magabata an yi irin wa'inda duk abin da ya ji ya haddace ko ba zai fita kwakwalwansa ba irin da zaka zama sun haddace Kur'ani suna shekara shida a sun haddace Kur'ani suna shekara hudu da makamantansu kowa da yadda Allah ya yi su wallahu a'lam saboda haka wannan su ne wani daga to ya ake ta irin waɗannan bayanan ne abu nan to kawai a gaya mana mana kawai sallar janaza ba an ce an kawo janaza muka zo biyu to ai dole a yi su wanda ya rubuta littafin shi mutum ne mai matukar kula da wannan bangare. kuma a duniya shi ne abinda Allah ya hore maka shi shi ta idan ya zo shi yanzu kamar irin wasa ne kasan yanzu a irin mutum yana karatun boko wani idan ya ga kana littafi ko malamin su na littafi idan ya zo dama shi zai fara jirgin ne sai ko ko tsayawa ka an zaka ga malamin littafin baya wanda ya kware yana yi yana yi yana yi wani kuma shi kwata-kwata daga an ce formula ko ya haddace ta idan ya zo aka zugo tambayoyi sai da to ta gaba za a faro ko ta baya <laughs> shi abu ya riga ya shi kawai ya gane shi wani haka littafi yake maka to haka wasu suke ganin wannan bayanin bayanin ilimin hadisi da wannan misalin ilimin rijal da isnadi ba karamin aiki bane a wannan bangare to kowa da abin da yake da baiwa a kansa wannan wa'ada da wannan shi sa ake ta wannan dogon bayanai wasu ya kuli bukari wasu ya kuli wani duka kuma a kafa hujja a ce mujallabi na kaza a faɗa wa fil babi an jama'atu min as-sahaba ya'ti a ahadihim fil mas'alati allati ba'da a babin kuma akwai abuna an rawaito hadisai daga tashi daga jama'a daga cikin sahabbai wanda ya insha Allah hadisi ɗaya daga cikin su yace zai kawo shi a matsalan da za ta zo bayan wannan matsalar wallahi wa insha Allah na zama za mu saki don muna da lokaci na gaba wallahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ana yin cewa a karatun da mutane a'a a karatun da ya gabata kace ana iya fahimtar ɗora hannu akan dama kan hagu ya kasu kashi uku kaji a kamar ya na na wannan haka karatun can na baya eh mun wuce wannan eh kwarai haka na na a kasan cibiya na yawwa to nan ne kawai gyara yake dorawa a kasan cibiya ittifakan lura da abin da mun karanta cewa shi kan bai inganta kasan cibiya bai inganta ba mafi yawan abin da muka karanta shine dorawa a kirji to amma akwai kuma yawan da ce nuna dorawa a tsakanin kirji da cibiya saman cibiya amma ko bai je da kirji ba to akwai wannan riwaya shi ma tashin malamai sun tafi kan wannan eh, saboda haka ah, amma iya abu da makaranta ne yawanci gaskiya mun yana bai kan kirji amma muna muna tafiya gaba sannan ko da a gaba bai ambata ba insha Allah ta'ala za za mu ga cewa akwai durawa a tsakanin sama da cibiya sannan kuma ƙasa da girgi wannan ma ya tabbata kai akwai ma durawa a kan ciki yawa akwai durawa a kan ciki kan cibiyar kenan amma ƙasa da cibiya wannan shi bai inganta ba wallahu a'lam A ah, kamar mun karanta kusan wani abu haka a baya ba mu karanta ba wajen ina za a ɗora da kirji kawai an yi ba mu karanta a baya ba kuwa ok mun karanta ba eh na wajen ɗorawa ba alaƙar dama da hagu nan kan kashi uku ne amma alaƙar ɗorawa gurin da za a ajiye su ba mu karanta saɓanin gurin kirji ba ok to shi kenan ina ga eh a iya yanzu iya izin ka tsaya amma ba iya shi ne kawai ya inganta ba insha Allah wannan ga nan gaba za mu zo wa a'lam alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك الكريم لا كان لا تدعي عن ذلك يا الله كان الله يجعل ما حصل تم وتسجيل ما لا أفكر من خلال لنا وتم يأتي musamman masu ranar tara suka nuna tare da shi kuma kuma sa zama a zama na ji a wannan masallaci Allah ya karbi da yau tare da kai da lafiyan muna ji Allah ya ji kan Allah ya ga wannan da san su a cikin kina kuma na asiyo wannan ke mana aka da su so ne mu ma ji da sakiya da asiyo wannan ke mana wani abu ne da Allah ya tabbata da shi suna yin matan suna juna da ke farce da cewa Allah ya kashe ta lafiya wannan ke ya sa a wani da mafi kusa ta da cewa Allah ya kai ya wannan ke matsala na rashin kuma ke ya sa kuma ke kusa ta da cewa Allah ya kai wannan ke da samun matsala na Allah ya kai ta farce na neman gyara ya albarka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cewa dukkan waɗanda suka turo na farko abu na shi ma da abokan da Allah ya karɓi rayuwarsa yau muna addu'an Allah ya gafarta masa inna lillahi ma abu kawo da kuma aka bar kulle shi na inda hudu a gaje musamman Allah ya fi masa ko jiya Allah ya kaddara ya fito sana su ba ina ga insha Allah eh, amma dai kwana ya riga ya kare ke tafiya Allah ta mu cika da imani Allah ya fasaha masa cikin kaburburansa cikin kabarinsa da kuma sauran kuma mutum da iyayenmu Allah ya gafarta musu abu na biyu kuma shine bi yawanci in an ka littafi karantawa a ko ina ne inda ka kana karatu to mutum kare ya tabbata bai tsallake rana ba yawa ko in dai aka sa littafi rana ne yadda ka fahimce shi kuma ka gane matsaloli to shine in baka tsallakewa musamman littafi da aka idan mutum ya sa littafi to dama dama in shi kadai ke dauka a wani uzuri ya zo a bai je ba ko wani inda ya zo zai tashi ne daga inda ya tsaya to wannan da sauki amma in dai karatu ne wanda za a yi a wuce ko kana nan in ka zo shi kenan in baka zo ma za a yi to nan mutum ya in dai yana so ya fahimci littafin to tabbata yana bibiyar littafin ko yaushe sai kuma ta'aliki a cikin littafi akwai abin da ba za ka samu a cikin littafin ba amma za a faɗe shi da mai karantar ba maki ya karanto wani abu ƙari akan abun da yake cikin littafi wannan sai mutum ya rubuta ya allaka shi a gefe wannan shi ne abubuwa muhimmai a cikin bin littafi a fara shi a sauƙi shi Duk waɗanda suka turo a bukatan bayan allah su ciya su da addu'o'i muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'inmu inda suka ba da takardu don karban don neman aiki Allah ba da nasara wajen suke da bukatu daban-daban Allah biya mana bukatun mu baki ɗaya na alkhairi waɗanda suke da matsaloli a rayuwa Allah ya yi musu matsalolin da suke da matsala ta rashin ciniki Allah ya kawo ciniki mai albarka wadda yake da ganin wani alaman bukata da yake da ita yana fatan alkhairi ne muna addu'a ta yashi in alkhairi ne Allah tabbatar masa Allah subhanahu wataala in ba alkhairi bane Allah canja masa da mafi alkhairi dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda duk yake da wata damuwa da ta dame shi a rayuwa Allah subhanahu wataala ya yi masa ya Allah ka yaye mana damuwoyin mu Allah ka tabbatar mana da alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira abubuwan da suka dame mu a wannan ƙasa na matsaloli Allah ka ɗauke mana su Allah ka ba mu damuna mai albarka saukar mana da ruwan sama mai albarka inna Allah ala kulli shay'in qadir اللهم يسر لنا امورنا a عوراتنا وامن روعاتنا da ka shugabantar da shugabanci shugabanni na kwarai a kanmu waɗanda za su ji tausayin mu kuma ka yi amfani da su wajen gyara al'amuran bi rahmatika ya arhamar اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا لا كغافرت ومن كغافرت وإيا يمو لكافرين دما لمم لا كشري يدمو كشري يد ذوريمو لإيالم كاليمو دكاليرك دقدوة مسألة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك